Kalangu, studio Masu sauraro barkamu da warhaka yau Juma'a biyu ga watan Ogista 2019 ga kanun labaru. Ana sallace satin da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya ga batun bayar da nonon uwa tsantsansa. ga kasar Nijar da ya mace biyu cikin goma kacal ne ke aiwata hakan za ku ji cikon bayanin wani jami'in wato batun ciyarwa cikin shirin namu. Yau da safe an sake buɗa mahimman kofofin babbar kasuwar Yame sakamakon tattaunawar tsakanin 'yan kasuwa da mahukuntan birnin Yame kenan washe garin wani yajin aikin kwana biyu da 'yan kasuwar suka yi za mu maganta a kai ba da jimawa ba. a cikin kwamitin tera karbar haraji da lanho ya zama babbar matsala ga mahukuntan garin ma'udin rahoton musamman kenan na shirin yau sauraro gungu muhammad dantani ke gabatar muku da labarun maraice yau ga kuma yanda suka kasance bayar da nonon uwa tsagoransa ba tare da bayar da ruwa ba wannan shine jigon da aka wato dangawa ma satin da aka keɓe faɗin duniya na aiwata haka na aiwata hakan daga ranar ɗaya zuwa ta bakwai ga watan Ogista kowace shekara a yau da sahe domin bayar da muhimmancin ga bayar da nono uwa tsagoransa ga yanda aka nuna shi wato ga fadin duniya baki daya a Nijar mace biyu cikin goma ke bayar da nono tsagwaransa tsawon watanni shida da jaririn nasu zai sha a cewar Dr. Ada Maman Idi jami'in batun ciyarwa a Yame ga fasar bayanin nasa. A wannan ah, shekara muka ce tunda akwai yara kashi hamsin da shida cikin ɗari da ake baiwa ruwa a cikin watanni shida na farko ya kamata mu mayar da hankali wajen jayo hankulan uwayenmu. Alƙalin yawan da muka samu na mata masu shayar da nonon uwa tsagoronsa a shekara biyu ƙididdiga ta nuna cewa kashi 23 ne cikin 100 a yayin da yanzu haka kashi 28 ne cikin 100 kimanin mata biyu bisa goma. Nonon uwa yana da dukkan sinadarai da yaro yake bukata har da ruwa ko a lokacin zafi ne, musamman ma nono na farko mai launin ɗorowa. Yana kare yaro daga cututtuka da dama kamar gudanawa, tamuwa da waɗansu cututtuka. A ɓangaren uwa kuma yana ba ta damar sakewa da kuma jinin al'ada. Ƙungiyar ƙasa mai shirya da zaben cibiyar da za ta wakilci ma'aikata ta gama tattara dukkan sakamakon kuri'un zaben da ya gudana 31 ga watan Yuli. Ƙungiyar za ta wallafa sakamakon nan da 'yan awowi masu zuwa sakamakon wucin gadi ranar 17 ga watan Ogista ake jiransa na dindindin kuma a ranar 21 ga watan Satumba. Asumani na yawa shugaban Konep Isa ɗan azumi tambaya a kai sai ce. mun yi aikin mun hada duka uh, sakamakon aka aiko muna jiran abokan aikin musu dawo daga jiha jiha su kawo mu abin da ke cewa prosave rabaldo de puma sakamakon da cikin shi sai mun hada su sai mu gwada mu gani aske da abin da muka yi munan ya mai da abin suka dawo da shi aske daidai ne yau shi ake sa ran samun sakamako na gaba daya yadda gargamkin da mu yace ku sha buga ga wata ya kamata mu bada sakamako na kasa duka sai a samu sakamakon dindindin mu yau shi kenan sai wajen 21 ga watan september Manyan kofofin babbar kasuwar Yamme bangaren Alimosi da bankin Beyiya an sake buɗa su yau da sahe sakamakon tattaunawa da ta gudana tsakanin wakilan 'yan kasuwa da mahuntan birnin Yame kenan bayan yajin aiki na sa'o'i 48 da 'yan kasuwar suka yi a satin da ya shuɗe. Musa Hassan ya tuntuɓi babban sakataren wakilcin 'yan kasuwar Mumuni musi sai ce. suka ce muna Voa Express Kit ba su da karɓarta ba ba ta zama tasu ba ta kwana yanzu mu hankuri da abin da sun ce muna Port Alimosi da porte biya garmar shi don ka bisa ga wannan mun ka yadda mun ka ce to babu laihi tunda sun ba mu waɗannan za mu zuwa mu zamna mu jira da sun kai sabsiyonin waccan za mu sake daga mu abin da suka ce bana dai ha in muna iya koran mu na waje ka kwaye kasa waje mun ka ce wannan ba aiki mu bane su ne ya kamata in hana za su yi in bari za su yi wajen su ne abu yake ba iko muke balle mu je mu kori dan kasuwa mu je mu ce shi tashi mun ka ce ba mu ɗauki wannan ba suka ce to su sun san wanda za su yi A wani fannin kuma mahukuntan kwamitin tasawa game da tallafin abokan hulɗa a bana sun gudanar da ayyukan gyaran gari domin yi wa ruwan damana wato hanyoyin da za su bi su fita don kaucewa ambaliyar cikin gari. Magajin garin ya kesa cewar da ikon Allah bana dai wato garin zai gujewa ambaliya. Wakilinmu Saidu Sanke ya mishi tambaya sai ya ce. sai da aka auna ina ne makwantar ruwa ina ne suke bi duk inda ruwa za ya bi ya bar tsaka gari da an ɗauki matakai yanzu cikin aikin nan da ake yi duka dai ruwan da ke gudana na sama ba za su tsayawa ba in Allah duka za su tahiya inda ya kamata ta tahi kuma hallo dai da abokan hudu na namu sun tallafa ma yan kwana-kwana wato safar pompier da kayayyakin janye ruwa da galgawa in kamar ruwa suka zo suka cika wani gida ko suka cika wata unguwa kenan ina ganin kamar an ɗauki matakan da in Allah yarda muna ganin kamar akwai wuya bana samu ambaliya ta ruwa sai dai kuma mutane mu kiraye su da babban murya makauci ya taimaka makwabcin shi ba ka toshe hanya ba ka hana ruwa ya bi ta kusa da kai in ka toshe ka cutata makwabcinka kuma kai da kanka ma abin zai koma maka bayan cuta mu magajin garin tasawa kuka saurara gobe ne uku ga wata wagista kasar Nijar ke sallace zagaye na hamsin da tara da ta samu yancin kanta ranar da aka keɓe tun shekara ta 1970 hudu tamkar ranar shuka itace a maradi an tanadi shuka itace miliyan guda da dubu dari takwas a cikin dukkan shimfiɗar jihar itace dari uku da saba'in da biyu aka shuka bara a cikin wato babbar asibitin zamani ta garin dukkansu sun rayu ganin tattalin da aka masu haka daraktan yankin na muhalli kanal muhammad hamidu ya bayyana ma wakilinmu muhammad mamman Duka watanni uku muka tantancewa na biya sau da kafa kan waɗannan itatuwa da aka shuka da suka kai ɗari uku da da saba'in biyu samfarin itatuwa daban-daban. Mun tura wani shami'inmu duka tsawon shekara wanda yake biya sau da kafa da eh, wannan shukar. Akwai hukumomin babbar asibitin muna cuɗayya da su domin kula da itatuwa. Da aka shuka itatuwa a shekarar bara ba ma ruwa a cibiyar sai da ƙoƙarin meri da ofishin kula kula da mahalli muka samu kuɗaɗe domin hayar motocin ruwa inda su ne suke ban itatuwan har zuwa yau yanzu kuwa an samu ruwa tare da zuwan hukumomi na wannan babbar asibiti Tun ranar Talata tawagar zagayen rangadi na tattaunawa da al'ummomi bisa ga rigakafi da kokowa da ayyukan asha wanda ke gudana suna gudanar da zagaye ne angoyin Agades za ta tattaunawa ne da mazamna angoyin domin su kama da sa hannu ga kulawa da kwanciyar hankalin nasu. Fusa'a ce da garin Agadas da Ikap Sahel suka girka ga fasar rahoton da Musa Mamman ya aiko mana. Asumana na menene manufar wannan ayayin wayar da kan al'ummar Agadas? Manufar wannan ayarin wayar da kai da hukumomin birnin Agadez suka shirya tare da haɗin gwiwar kungiyar ECAP Sahel ita ce haɓakar da ƙoƙarin al'ummomi wajen kula da tsaron lafiyar kansu da kansu. David Silvestri shine wakilin kungiyar ECAP Sahel a agades Maudu'in wannan haɗuwar yana daga cikin aikin tawagar ECAP Sahel Niger inda muna son wayar da kawunan jama'a bisa safarar makamai miyagun kwayoyi da kuma ba da damar canza yawo tsakanin masu unguwanni da al'umma da kuma jama'a. jami'an tsaro na da'irar. Eh, Wannan ayarin zai zagayawa cikin unguwanni da garuruwa guda goma na yankin karamar hukumar Agadez domin haduwa da jama'a. Abubakar Ajuwal mataimakin magajin garin Agadez na farko ya bayyana manufofin da aka son a cimma. Manufar shi ne haduwa da masu ruwa da tsaki musamman ma al'umma birnin Agadez. Akwai gabatarwa sannan akwai mu da muhawarar tattaunawa na shimfiɗa matsaloli da samar da mafita domin samar da wani tsari na ci gaban tsaro a fuskar birnin Agades. Akwai da yawan abubuwa da suke wakana a iyaka kamar safarar makamai hoda Iblis Tramadol da ake zagayawa da su ko ina kenan akwai rashin tsaro da kowa ya sani. Garin Agades dai gari ne inda 'yan Afirka da yawa ke yada zango kafin su bi ta kasashen yankin Maghreb domin shiga kasashen Turai. A satin da ya shuɗe a yayin ziyarar da ministan ba da horo na aikin hannu a cikin gundumar Barilayara ya kai bisa ga halin da damana ta bayar Jabda Kanto na Tagazar ya sa kira ga babban murya don a kare sarakan gargajiya na ƙasar Nijar ga fasarar kiran da Amiru Alassan Albade ya yi. Mu saƙo ne muke son mikawa minista ya kai shi ga shugaban ƙasa. A yau mu sarakuna idan aka zo da gari ba a tambaya kowa sai sarki. Baka ci baka sha ba a ɗauke ka a kai ka cikin daji. Idan suka tambaye ka wasu bayanai baka ba su ba sai su kashe ka. 'Yan kwanakin nan sarakuna da masu garuruwa da aka hallaka Allah kaɗai ya san adadin su Muna son a taimaka mana. Yanzu muna da masu garuruwa da suka daɗe rabonsu da gida. Gasar lallaye tana zuwa kenan sai sun je garuruwan su sun yi sallah saboda ko a sallah karama sai da muka yi kira ga gwamna ya ɗauki mataki na rakiyar mutanen su je garuruwan su A wani cafi kuma daidai da yanda kalandar ta tana da kungiyar kasashen turai ta amince da cire jimillar kuɗi miliyan 20 na euro kwatankacin miliyar 13 da miliyan 100 na sefa kenan bisa wato izinin bayar da tallafi ga budget na shekara 2019 ga taimakawa gwamnatin ƙasar Nijar. Wannan mataki ya zo ne bayan nazari mai zurhi ga bukatar tambayar gwamnatin Nijar da aka isar ranar uku ga watan Yuli 2019 wanda ya bayyane sharuɗan cika ƙa'idodi da aka tsayar haka wannan ƙungiyar ta sanar a yau da sahe a cikin wata sanarwa da ta iso mana. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton na musamman a cikin kwamin ɗin tera jihar Tilaberi karɓar haraji da lanho ya zama wato ga mahukuntan kwamitin da na gargajiya babban kalubale a bana kaso 35 bisa ɗari kacal suka kama balkisa hamidu ta firanta da hamma mamudu a kai ga fasarar zubin hirar tasu. Tattaro kudaden haraji da jangali a karamar hukumar Tera yana cin karo da matsaloli a cewar magajin gari, a yayin da waɗansu garuruwa suke biyan kuɗinsu ga baki ɗaya wasu kuwa suna kunnan ƙashi, kamar yadda Hamma Mahmudu yake bayyanawa. Karɓar haraji da lanho ba abu ne mai sauƙi ba sosai, idan na fara da haraji muna karɓar shi ne a kasuwanninmu. Kasuwa mafi mahimmanci ta Tera ce tare da masu karɓar harajin kullum sai an yi gwagwarmaya wajen samun waɗannan kuɗaɗe. Haka lamarin yake a sauran kasuwanni da ke cikin yankin karamar hukumar abin da shafi lanho muna amsar shi ne daga masu garuruwa a garuruwan masu matsayin bariki muna karbar haraji na 'yan kasuwa sana'a a bariki harajin hanyoyi kuma tare da taimakon sarkin kanto yana aika wakilansa wajen al'ummomi a lokacin karbar kudaden lanho muna sumawa ne da waye kan jama'a a lokacin girbar amfanin gona akwai mutane masu niyyar kwarai da ke zuwa kai tsaye su zuba akwai garuruwan da ke zuba dukkan harajin da ya rataya a kansu akwai kuma garuruwa da ke jan kafa valeur taxe chaque année. Il y a aussi des villages qui iya yawan kudaden da kuka tattaro a wannan shekara? Bon, a halin yanzu muna cikin tafiyar da kasafin kuɗi ne. A bara mun kai kashi 32 zuwa kashi 35 cikin 100. Wani kokari kuke yi don ku fahimtar da jama'a su sauke wannan nauyi da ke wuyansu? Hanyoyin sun bambanta. Da farko muna da kasafin kuɗi da ke samuwa tare da kokarin kowa. Ayyuka ne da al'ummomi ke zaɓa a garuruwa, a yankuna da kuma yankin hukuma baki daya kuma ana keɓe ayyuka mafi mahimmanci waɗanda alatilas ana amfani da kasafin kuɗin karamar hukuma baki daya domin aiwatar da su idan aka yi zancen irin wannan kasafin kuɗi alatilas sai an mai da hankali wajen lanho ta haka ne muke wayar da kan al'ummomi domin mu nuna musu cewa abin da kuke son yin nan misali kuna buƙatar rijiyar murtatse ina za mu samun kuɗaɗe ta haka suke amincewa su zuba kuɗaɗen tafiyar da ayyuka akwai wasu abokan hulɗa da ke kama muna wajen wayar da kan al'umma a garuruwa sannan kuma muna gabatar da mahawarori a gidan rediyo su kuma garuruwan da suke biyan kuɗin haraji me kuke yi don su zama abin misali ga saura a kullum muna zana su a matsayin misali a yayin tarurruka sannan muna yin yadda za a amfani da wannan kasafin kuɗi na ƙoƙarin kowa wajen gudanar da ayyukan waɗannan garuruwa da kuma warware waɗansu matsaloli kuma jama'a sai su gane cewa ta wannan ne ake iya aiwatar da waɗansu abubuwa da al'umma ke bukata. To madalla masu sauraro abun da ya sauka kenan a cikin labarun Hausa na maraicen yau a madadin wato Asumana Shina Muhammadu Mutari da kuma Isa wanda ta muku sai kuka ji mu sosai. A dukkansu da sunan su ni na kudan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu ga Musa Hassan ya shigo domin ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a futa lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.